is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka ke magana kan mita 22, mita 60 sai kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar ana iya jima ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol niya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. sanana ya iya ji kai tsaye lokacin da muke watsa shirye-shiryen nan ta duniyar gizo ko kuma intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan sai Ibrahim alfahamid ne tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku. A yau Talata jami'an gwamnatin Mali suke shirin ganawa da wasu kungiyoyi guda biyu da ke rike da sassan arewacin kasar muna da cikakken rahoto kan wannan lamari. Akwai mu tafi da rahoto kan yaƙi da cutar polio da shirin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma ra'ayoyinku. Amma duka sai bayan kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. amurka ta gargaɗi shugaban ƙasar syria bashar al-assad da kada ya yi amfani da makaman guba kan 'yan tawaye da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen mulkinsa na tsawon shekaru goma sha biyu yayin da binciken leƙen asirin amurka ya nuna cewa mukarraban assad suna ƙoƙarin harhaɗa irin wannan gubar domin amfani da su da yake magana jiya litinin kusa da washington shugaba barack obama ya ce yana so mr assad da mukarrabansa su sani cewa duniya tana zuba musu ido da gani ko za su yi amfani da makaman guba ya ce yin haka zai kasance wani babban kuskure ya kuma yi kashedi cewa akwai munanan sakamako kuma za a ɗorawa ci shugaban ƙasar siriyan alhakin abin da zai biyo baya tun farko kakakin fada white house jay carney ya ce washington ta damu matuka cewa gwamnatin kasar syria tana tunanin amfani da makama masu guba bayan ta gaza samun galaba kan 'yan tawaye ta wajen yaƙar su sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce babu shakka amurka za ta ɗauki mataki idan haka ta faru ta kuma bayyana haka ne yayin ziyararta a prague ministan harkokin wajen syria ya sake jaddada watsin da ya yi tun farko kan zargin da amurka ta yi a cikin sanarwar da ya baya jiya litinin ya ce damascus ba za ta yi amfani da makaman guba ba idan tana da suma kan mutanenta ko ta halin kaka rasha da turkiya sun gaza cimma matsaya dangane da matakan da za su ɗauka waɗanda za su taimaka wajen shawo kan tashin hankalin ƙasar syria batun da suke da sabanin ra'ayi matuka shugaban rasha vladimir putin yana goyon bayan shugaban ƙasar syria bashar al-assad a wannan rikici inda ya rika adawa da kudurorin ƙasashen yammaci a majalisar ɗinkin duniya waɗanda ke allah wadarai da gwamnatin syria a halin da ake ciki firaministan Turkiyya recep tayyip erdogan tsohon abokin kawancen syria yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kushewa damascus a ran litinin shugabannin biyu sun gana a istanbul inda suka tattauna kan siriya da waɗansu batutuwa waɗanda suka hada da harkokin cinikayya da buƙatar da turkiya ta gabatar a gaban ƙungiyar ƙawancen tsaron neto tana neman da a girke na'urar kange makamai masu linzami kusa da iyakarta da siriya a halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga dauke da kwalaye da wato kyallaye da aka yi rubuce-rubuce kin jinin mr putin sun taru a wajen ofishin yakarancin rasha da ke birnin istanbul bayan ganawar shugabannin biyu suka shaida wa manema labarai cewar ba su cimma matsaya ba kan matakan da za su dauka a syria ziyarar kwana ɗaya da mr putin ya kai turkiya ita ce ziyararsa ta farko a ƙasa waje a cikin watanni biyu tun farko an shirya shugaban na rasha zai kai ziyara a cikin wata oktoba a kasar to amma aka janye bisa raɗe-raɗin da ake yi dangane da lafiyarsa gwamnatin shugaba obama ta shiga sahun kasashen turai a kokarin matsawa isra'ila lamba da ta janye shirinta na gina dubban gidaje a yankunan gabashin birnin kudus da kuma yammacin kogin jordan da take yi ta kaka gida inda falasɗinawa suke ikirarin mallaka idan suka samu kasancewa ƙasa mai cin gashin kai kakakin fada white house jay carney ya faɗa jiya litinin cewa ya kamata shugabannin isra'ila su kula su kuma yi taka tsantsan dangane da shirin gine-ginen da suka sanar makon jiya na mai da martani da matsayin hukumomin falasinawa da aka yi inda aka ba su matsayin matakin 'yan kallo a majalisar ɗinkin duniya Kony ya ce matakin da Isra'ila ta ɗauka mai da hannun agogo baya ne kuma zai kara zama da wuya a ci gaba da tattaunawa kai tsaye da nufin shawo kan rikicin tsakanin isra'ila da falasino a wata daban kuma kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka mark tona ya kushe wa shawarar da isra'ila ta yanke na fara gine-gine a filin da ta ba lakabi iwan e wanda yake kusa da gabashin birnin kudus tona ya ce duk wani ginin da za a yi a yankin zai gurgunta da yunkurin wanzar da zaman lafiya tun farko kasashen kungiyar tarayyar turai biyar sun bayyana adawa da yunkurin isra'ila ta wajen gayyata jakadan isra'ila da ke manyan biranen su gwamnatocin burtaniya da denmark da faransa da spain da kuma sweden sun yi kira da a soke shirin gine-ginen firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi watsi da wannan kushewa ofishinsa ya ba da sanarwa jiya litinin yana cewa isra'ila za ta ci gaba da kare muradinta komi matsin lamban ƙasa da ƙasa sanarwa ta ce babu gudu ba ja da baya a wannan shawara da isra'ilan ta yanke labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka a washington dc manyan alkalan ƙasar misira sun yarda za su sa ido kan raba gardamar da za a kaɗa ran sha biyar ga wannan wata na disamba kan sabon kundin tsarin mulki wanda majalisar zana tsarin mulki wadda masu keshe islama suke da rinjaya cikin ta zana wanda ya ƙara wa shugaba muhammad morsi wanda ya kiran da aka da ƙuri'ar iko ranar litinin majalisar koli ta harkokin shari'a ta ce za ta tura wakilai da za su sa ido kan raba gardamar tare da yin watsi da kira-kiran da alkalai da ke aiki karkashin kungiyar alkalai mai ikon faɗa a na kauracewa kuri'ar kungiyar alkalan ta fitar da sanarwa jiya wato a ranar lahadi kenan tana kiran da a yi amfani da kauracewa kuri'ar wajen nuna kin amincewa da dokar da mr morsi ya kafa ran 22 ga watan nuwamba wadda ta haramta wa kotunan kasan kalubalantar duk wani hukunci ko matakin da ya ɗauka. shugaban morrissey yana bukatar alkalan su sa ido kan kuraraba gardamar wadda za a kada kafin ta samu halalci da kuma kundin tsarin mulkin da mukarrabansa a majalisar ta zana tsarin mulki suka tsara waɗanda suka mika mishi kofi a rana asabar jama'a sun ce za su ci gaba da shirin kada kuraraba gardamar wanda ya hada da ba misrawa da ke kasashen ƙetare dama zuwa fusoshin kadancin su domin su kada kura. daga ƙarshe galibin 'yan ƙwallon kafan ƙasar eritrea sun yi layar zana a ƙasar uganda abinda ya haifar da tsammanin cewa suna neman tserewa ne 'yan wasa goma sha bakwai da kuma likitansu ɗaya sun ɓace jiya lahadi a kampala babban birnin ƙasar uganda inda suka je gasar ƙwallon kafa ta shiya babban magatakardar majalisar ƙungiyoyin ƙwallon kafa na gabashin da kuma afirka ta tsakiya nicole musanya ta shaidawa murya amurka cewa shugaban tawagar ya tabbatar da bacewar mutanen sha takwas daga otel ɗin da suke ya kuma sanar da 'yan sandan ƙasar rediyon ƙasar faransa ya ambaci ta bakin wani ɗan ƙwallo da ba a ambaci sunansa ba cewa 'yan ƙwallon da kuma likitan suna nan ɓoye yayin da ofishin jakadancin ƙasar eritrea yake neman su ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama suna yawan suka eritrea a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashe da tafi fi kare sirrinta da kuma danna hakkin bil'adama a duniya kuma 'yan wasan kasar sukan yi amfani da gasar kasa da kasa wajen kauracewa kasar a lokutan baya labaran duniya aka saurara To Madalla a yau talata jami'an gwamnatin kasar Mali suke shirin ganawa da wasu kungiyoyi guda biyu cikin waɗanda suke rike da arewacin kasar yayin da shi kuma kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya yake shirin nazarin tura sojojin da kasashen yankin za su yi zuwa cikin kasar ta Mali. An Lok ta aiko mana da wannan rahoto wanda za ku ji fassarar sa bakin Salihu Garba. shugabannin kasashen yammacin afirka sun ci gaba da yayata neman sulhu a gefe ɗaya da kuma barazanar yin amfani da ƙarfi a wani gefen akan 'yan gwagwarmayar da suka kwace laduna uku na arewacin mali tun watan afrilu jim kaɗan bayan sojojin ƙasar sun yi juyin mulki a yau talata ana sa ran jami'an mali za su gana da wakilan biyu daga cikin ƙungiyoyin 'yan gwagwarmayar wanda ke ƙarƙashin jagorancin 'yan ƙasar ta Mali. Ƙungiyoyin su ne Ansaruddin mai kishin Islama da kuma ƙungiyar MLNL ta 'yan awaren ƙabilar Abizinawa. Ministan harkokin wajen Mali, Teman Kulibali ya gana da wakilin ECOWAS mai shiga tsakani wato shugaban ƙasar Burkina Faso Blaise Compaore jiya Litinin. kulibali ya ce gwamnatin mali a shirye take ta tattauna amma ba za ta ba da kai bori ya hau ba dangane da wasu abu batutuwa guda biyu nous nous sommes là pour répondre à l'invitation du de son excellence le président Blaise Compaoré dans le cadre du, du travail de, de médiation qui lui a été confié par euh, la CDA Kulibali ya ce Mali ƙasa ɗaya ce, kuma ba za ta yi mulki da aƙidar wani addini ba. ya ce ƙungiyar 'yan awaren abzinawa na mnla dole ta watsar da aƙidar kafa wata ƙasa mai 'yancin kanta daga ƙasar mali haka kuma ƙungiyar asar dine ita ma dole ta yi watsi da tilasta yin amfani da shirar musulunci a arewacin malin ganawar da za a yi kana repeat that again ganawar da za a yi yau talata ita ce ta farko tsakanin jami'an gwamnatin mali da wakilan 'yan gwagwarmayar tun da aka soma rikicin ƙungiyoyin dai sun amince da shirin da ecowas ke shugabanta domin samo zaren warware rikicin cikin lumana amma mutane da yawa sun yi amanna cewa sai an yi amfani da ƙarfin soja a yaƙi mayaƙa daga ƙasashen waje masu alaƙa da ƙungiyar alƙaida ta reshen arewacin afirka wadda aka fi sani da suna alƙaida ta yankin maghrib gobe laraba ake zaton kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai a nazarci shirin da ƙungiyar tarayyar afirka da ecowa suka gabatar kan kafa rundunar soja mai dakaru dubu uku da ɗari uku da za ta taimaki sojojin mali wajen kwato arewacin ƙasar shugabannin afirka suna son majalisar ɗinki duniya ta ba da izinin tsoma hannu a cikin rikicin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bayan kimun yana goyon bayan ba ƙungiyar afirka izinin tsoma hannu na shekara ɗaya a mali amma a rahoton makon jiya ya ce tun da fari ya kamata shugabannin afirka su tsara yadda za su samu ƙarin kayan aiki kuma a tabbatar da cewa yin amfani da ƙarfin soja zai zamo zaɓi na ƙarshe idan hakan ya faru shekaran jiya lahadi dai shugaban mali na wucin gadi Dionkunda Traore ya yi ido da ido da shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuf a Yamai. shugaba yusuf yana ɗaya daga cikin masu bayar da cikakken goyon baya ga yin amfani da ƙarfin soji ya gaya ma 'yan jaridu cewa dole ƙasashen afirka su ɗauki mataki cikin gaggawa euh, la position de mon frère et euh, ami. Euh, les populations du Nord Mali Shugaba Mamadu Yusuf ya ce akwai buƙatar 'yantar da al'ummar arewacin Mali da ke shan ukuba a hannun waɗannan ƙungiyoyi. Ya ce idan an bar 'yan ta'ada su yi kaka gida arewacin Mali, to ko ba shakka za su farma ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar. Ya ce ECOWAS ta yi nazari sosai dangane da shirin shiga Mali. kuma tana da goyon bayan kungiyar tarayyar afirka shugaba yusuf ya ce yana da kwarin gwiwar cewa kwamitin sulu na majalisar ɗinki duniya zai amince da shirin duk da irin rahoton da babban sakataren majalisar ya bayar nijar tana cikin ƙasashen yammacin afirka da suka yi alkawarin sa sojojinsu cikin dakarun da za a tura mali kwamitin sulhun majalisar ɗinki kiduda na iya ba da izinin tura dakarun kafin ƙarshen shekara amma masu la'akari da abubuwa da ke faruwa sun ce da wuya a iya ɗaukar wani matakin fara kwato arewacin ƙasar kafin tsakiyar zuwa ƙarshen shekarar ta da goma sha uku shugaban mali traore ya ce ba za su iya jira har lokaci mai tsawo haka ba. Il est évident que compte tenu de la situation qui prévaut dans le septentrion malien, compte tenu de la tragédie du martyr que vivent les populations qui sont au nord du Mali et celles qui sont réfugiées ou déplacées. Yace wannan matsalar barazana ce ga tsaro a duniya. Euh, Yace baya tsammanin za su jinkirta har zuwa watan Satumba ko Oktoba na shekara mai zuwa kafin su yi wani yunkuri. Yace yana nufin su ɗin ba wai Mali ko Nijar ko ECOWAS ko kuma Afirka ba kawai yake nufi, a'a duniya gaba ɗaya ta yi magana tana goyon bayan a ƙwato ma Mali yankin da aka mamaye, a kuma kare demokaradiyya ɗinta da aƙidar zama ƙasa da ba ta da mulki bisa aƙidar addini, amma ya ce duniya gaba ɗaya sai ta ga bayan ta'addanci da mugayen laifuka. Salihu Garba da fassarar rahoton an Luke. Gwamnati da ƙungiyoyi har ma da jama'a sun dukufa domin ganin bayan cutar shan inna ko kuma polio wadda ta sake kundo kai da karfinta a Najeriya ga Mustapha Nasiru Batsari. A yanzu haka dai mutanen da cutar shan inna ta yi wa nakasu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun shiga sahun masu fafutukar ganin an wayar da kan jama'a domin ganin an samu nasarar kawar da cutar musamman a kasashen Afirka kamar yadda hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara. Nakasassun da cutar ta polio ta yi wa illa tun suna yara a nan jihar Niger sun ce sun fi kowa sanin barnar cutar ta polio shi yasa suka ɗauki ɗauki wannan mataki. Malam Awal Ahmad shine shugaban kungiyar masu naƙasa a sakamakon cutar ta shan inna a nan jihar Niger. Ya bayyana min irin ƙalubalen rayuwa da ya gani. To a gaskiya a lokacin da wannan larura ta same ni ina da ɗan ƙarancin shekaru ban wuce shekara hudu zuwa biyar ba. Daga lokacin da na fara tasa na kai kamar shekara tara zuwa goma zuwa sha ɗaya na fara shiga rukunin yara wanda muka taso tare za ka ga abubuwa suna ɗan faruwa wanda yake ya kama na gudu ne su gudu mu sai dai kallo kaga wannan abu idan ba imani ba abu ne wanda yake mai cin zuciya misali a ce ko ka wanke kayanka ko kuma ka ba wani ya wanke maka sai ka ga yana kallon ka da na kasar ka kai waye da zaka dauki kanka ka ce wanke kusan har yanzu da muka manyanta ma muka kai ga matsayin iyalai da yaya muna ganin waɗansu abubuwa sai dai kawai mutum tun da Allah ya yi shi yana da addini da kuma ya hore mu da mu ƙara imani to wannan ta kan kawar mana duk wani abu na bakin ciki su ma dai waɗannan bayan Allah cutar ta shan inna ce ta mayar da su guragu ga kuma abin da suke cewa Sunana Deborah Abu daga Barikin Sale. Gaskiya yana damuna. Don gaskiya ce nima ina nan yadda dan uwana suke da nima zan yi yakin da suna yi. Gaskiya ban jin daɗi. Yanzu gashi ana yaki da wannan cuta ta shan inna. Kina ganin tana da amfani wannan allura ta rigakafi? Tana da amfani ta wurin da yana taimakon mutane. Ga yara sai a ba su magani su sha. su kuma lafiyarsu la. sunana abubakar b usman a cikin zuciya na ban samu da amma dai mukan samu lalurori in mun je neman aure din sun muna kasa su ne saboda waɗansu iyaye suka nuna wannan bambancin a ce a ah, duk irin mutanen da suke duniya nan ke rasa wanda zaki don ni ma kaina nake magana magana na fuskanci irin wannan ke rasa wanda zaki kawo mana sai gurgu wanda bai da kafa muka fuskanci wannan matsaloli na abakar musa da da faiko wasu na bayan mu da muka gani sun taso da kamu da wannan cutan su ma muna ji musu shi yasa muke roƙo muna kuma taya ma gwamnati yaƙi da wannan cutan da mu gan da 'ya'yanmu da ƙannenmu da kuma 'ya'yan 'yan uwanmu sun allah ya taimaka su kamu da wannan cutar ba. Duk da cewa dai bayanai sun tabbatar da cewa sarakuna uwayen ƙasa na taka muhimmiyar rawa wajen faɗakar da jama'a akan mahimmancin fitowa a karɓi rigakafin allurar cutar ta shan inna ban samu sa'ar zantawa da ɗaya daga cikinsu ba domin samun ƙarin bayani akan irin ayyukan da suke yi sama da yara miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ne dai aka ɗigawa ruwan maganin rigakafin polion a nan jihar Niger. a cikin watan Nuwamban da ya gabata. Gwamnatin jihar ta ce ta tsallaka jihohin da ke makwabtaka da jihar a lokacin aikin rigakafin inji kwamishinan labarai na jihar Alhaji Danladi Abdulhamid. So abin da muke a jihar Neja kan iyaka muna tsallaka mu a wani jiha domin ya kasance an gudu tare an tsira tare. Bayanai dai sun tabbatar da cewa an samu raguwar masu bijirewa karɓar allurar rigakafin a yankunan karkara na jihar inda a da aka rika samun masu masu ƙin karɓar allurar rigakafin foliyon a baya. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha masu sauraro ga wani waka ta marigayi Sula mai kwanko. marigayi sile mai kwanko na maradi masu sauraro ga sha'abu mani shi ma daga birnin maradin dauke da sharhin jaridun nijar jaridar arbar a labar ta rawaito cewa majistri hamma musa sebu da asugaba wani jami'an kwastam na gidan wakahi a zargin da aka musu da arzita kansu ba cikin hanya ta garba jaridar ta ce lokacin da asugaba kwastam ke tsare ya mika wata toshiyar baki ga majistri hamma musa sebu domin a sallami jami'an kwastan ɗin yanzu majistiran na gidan kaso na wallam yayin da shi kuma jami'an kwastam yake gidan wakafi na sayi arbar afa labar ta ce hukumar alsiya mai kokowa da karɓar hukumar hanci da rashawa tsaye take kan aikinta jaridar da republican ta ce matakin da gwamnatin shugaban muhammadu ta dauka ya yi domin tsarkake arzikin kasa. kenan a baiwa gawa kashi da mai rauji tsoro jaridar ta ce kakadiba majistri guda da wani kanal na jami'an kwastam yanzu suna ga hannu sabilin sun aikata ba daidai ba ita kan jaridar larudar stuart cewa ta yi a jira wannan ta kare akwai waɗansu takardu dama makamacin irin wannan na ta yi kai jama'a a inganta shari'a kuma kowa ya amfana da ita cikin ƙasa in ji jaridar actuality suka maka wani taro da ya hada da wakilan al'umma dubu daya a ɗakin taro na pale de congrès da ke babban birnin yamai jaridar republican ta ce shari'a na tsabtace kanta da kanta a nijar ko daga majistare lauyi isi ofisa ofisa na polis akan shari'a sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin farfula duka sun amsa kira domin bincike lafiyar shari'a a nijar da kuma magance matsalolin da ke haddabar shari'a cikin ƙasa sai dai in ji jaridar le republican waɗansu ɗabi'o'i na yawan yawan afkuwa dangin karɓar hanci da rashawa ga jinkirin yi mutane shari'a idan aka tsare su babu isasshen ma'aikata balantana kayayyakin aiki da dai sauransu wannan kawai babban kalubale ne da ke iya tauye maganar shari'a a ko'ina cikin ƙasa. actuality ta rawato cewa mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su a karaji sun kosa da hukumomin shiya ta biyar da ke babban birnin yamai cewa a daina yawo da hankalinsu yanzu an hidda mutanen daga cikin ɗakunan makarantu an ba su ɗakunan tanti su koma su zauna tsohon wurin da ruwa ya cinye jaridar ce ta ce dole sai shugaba muhammadu yusuf ya sa baki ko kuma ta kaddama ta barke tsakanin hukumomin shiya ta biyar da waɗanda ambaliyar ta rutsa da su aiko ya kai wata ziyara can firayim minista bilji rafini in ji jaridar da listuwar inda ya iske su fiye da dubu biyu cirko-cirko. ga kuma masana a kan sha'anin ruwa sun ce akwai wata ambaliyar ruwa ta yi kenan dole hankalin su tashi jami'an tsaro na jandarmeri a shiyar dogo da ke gundurin murya a jihar sandar sun tabke waɗansu kansuloli guda takwas ba suka umarnin shugaban gundumar yankin. Jaridar a Afalabar ta ce me ke faruwa a tun dubu biyu da goma shiyar dogo ba ta da magajin gari Komer su kuma dukkan kansilolin goma sha ɗaya cikin mayan fatutuka irin su masu mulki da na adawa tsawon shekaru biyu shi kuma shugaban gunduma ya naɗa wani ma'aikaci a lokaci ne wata mata da ke da matsayin kansala cikin adawa ta koma bangaren masu mulki to daga nan fa ne ta tabbaki ta barki kai kamar babu demokaradiyya a Nijar yanzu sai fafatawa tsakanin jam'iyyun masu masu mulki da masu adawa ga kuma cds tana da ƙarfi a yankin dogo sai dai sarƙaƙiya tsakanin muhammad usman da abu ministan cikin gida shin su wane ne suka daka sata a babbar kasuwa ko garin Marshi da ke bambam birnin yamai dawa dawa aka gama baki jarida actual ce ta ce wata sata ce aka ɗirka inda aka bankare shaguna 24 daren juma'a zuwa wayewar sahiyar asabar 24 ga watan nuwamba yan kasuwar sun zargi ma'aikatar su jan mai kula da babbar kasuwar da kasa tsaye da kwantara ko matsaya akan matakan kare dukiyar 'yan kasuwa shaidar ta ida da cewa 'yan kasuwar na ta korahe-korahe da masu gadin kasuwar sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar to ma da lama sauraro ga wasu daga cikin ra'ayoyinku Assalamu alaikum BOA Hausa kuna magana da da tsana ce daga nan birnin Kebbi jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. A gaskiya ya kamata gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya Malam Sanusi Lami da Sanusi ya yi wa ma'aikatan Najeriya adal idan aka yi la'akari da gudunmuwar da suke bayarwa ta hanyar karban albashi mafi kankanta a duniya duk da irin dindin arzikin da suke tarawa gwamnatin Najeriya. Ina son in tunatar da gwamnatin Sanusi cewa kuɗaɗen da gwamnati take cewa tana kashewa kan ayyukan gudanarwa ba a kan albashin ma'aikata kaɗai yake tafiya ba bayan wannan ma kuɗaɗen da suke salwanta a sanadiyar ayyukan 'yan ciwa-ciwa a ɓangaren albarkatun man fetur da hukumar kwastam ta ƙasa da hukumar tashoshin jiragen ruwa wato port authority kaɗai ya isa ya yi wa najeriya kasafin kuɗi a wani taro da aka yi na tattalin arzikin ƙasa a lagos wanda shi gwamna sunusi ya halatta masana sun yi wannan bayanai kuma har ya zuwa yanzu bai fito ya karya da bayanan da wa'ancan masanan suka yi a wancan lokacin ba don haka idan zai yi magana ya yi magana mai ma'ana ba magana da za ta karkatar da hankulan 'yan najeriya domin su kau da kai ga abubuwan da suke faruwa a gwamnatance ba assalamu alaikum sashen hausa na muryar amerika suna na abubakar lawal abubakar daura to cika yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da yadda al'amuran tsaro suke ta kara taɓarɓarewa a najeriya A cika, rashin adalci da rashin rashin ingantaccen shugabanci ne ya jefa Najeriya harin. To masu sauraro ga takardattun labaran duniya. amurka ta gargaɗi shugaban ƙasar syria bashar al-assad da kada ya amfani da makaman guba kan 'yan tawaye da ke ƙoƙarin kawo ƙarshen mulkinsa na tsawon shekaru goma sha biyu yayin da binciken leƙen asirin amurka ya nuna cewa mukarraban assad suna ƙoƙarin harhaɗa irin wannan gubar domin amfani da ita da yake magana jiya litinin kusa da washington shugaba barack obama ya ce yana so mr assad da mukarrabansa su sani cewa duniya tana zuba masu ido ta gani ko za su yi amfani da makaman guba ya ce yin haka zai kasance wani babban kuskure ya kuma yi kashedi cewa akwai mummunan sakamako kuma za a ɗora alhakin duk abin da zai biyo baya kan shugaban ƙasar syria rasha da turkiya sun gaza cimma matsaya dangane da matakan da za su ɗauka waɗanda za su taimaka wajen shawo kan tashin hankalin ƙasar syria batun da suke da saɓanin ra'ayi matuƙa a kai gwamnatin obama ta shiga sahun ƙasashen turai a ƙoƙarin matsawa isra'ila lamba da ta janye shirinta na gina wato gine-ginen gidaje a yankunan gabashin birnin kudus da kuma yammacin kogin jordan da take kaka gida inda falasinawa ke kokarin mai da shi wato ƙarƙashin ƙasarsu idan suka samu yancin cin gashin kai masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai can da la'asar misalin karfe hudu kina agogon najeriya idan allah ubangiji ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci kuwa a madadin sauran abokan aiki musamman grace alheri abdu da cd wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye tare da injiniyan mu charles hall dan kungiyar redskins ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.